Karfe biyar da Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Mutari Muhammadu ne ke muku lalimar haban kasancewa da ku a daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin muhimman kan labarin za ku yi cewa a yayin zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York, shugaban ƙasar Nijar bazum Mohamed ajiya ya bayyana hanyoyin da za a bi don rage ayyukan ta'addanci a Nijar. A ɗaya ɓangare asibitin Turoɗi da ke cikin yankin jihar Tilaberi an samu ragowar waɗanda suka kamu da zazzabin cizon sauro a wannan shekara idan aka misalta da shekarar bara. sai kuma rahoton na musamman zai mayar da hankali ne akan rashin kyakkyawan tarbo da kuma duba marasa lafiya a waɗansu asibitoci na jihar maradi a yau duka dai a cikin labarunmu amma da farko sai an gyara zama domin jin labarun dalla-dalla to ga labarun yadda suke sallar lasar gishiri da ake shiryawa duka shekara zuwa shekara da ya kamata a soma yau 22 ga wata da muke ciki an ɗage shi sai gobe juma'a a fana roba magajin garin ingal kuma mamba a kwamitin tsare-tsare ya ce wannan ɗagewar da aka yi yana nasaba ne da dalilan tsare-tsare A yayin zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York a jiya shugaban ƙasar Nijar Bazoum mohamed ya halarci wani taron muhawara bisa wata gidauniya ta tallafin al'umma da kuma juriya haka kuma waɗannan kuɗaɗen tallafi za a saka su a fannin yaƙi da tsatsauran ra'ayi bayan tuni da shugaba ya yi a kan yanayin tsaro a sahel haka kuma ya bayyana matakan da ya kamata a bi domin rage ayyukan ta'addanci a ƙasar nijar ga abin da yake bayyanawa Le terrorisme au Sahel aujourd'hui, si on se trompe ta'addancin jihadi a yankin sahel yau idan aka yi bata ta yanda za a gano shi hakika za a yi kuskure bisa ga magance shi kenan kar a yi kuskure wajen binciken daga nan za a iya zartar da wani tsari haɗaɗɗe da zai rage tasirin al'amari kuma ya taimaka ta yanda gwamnati zai samun damar gudanar da wasu ayyuka tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarsa don haka ne mu muke ba da ƙarfin gwiwa ga tallafar saboda kuɗaɗen da ake ake tattarawa kuɗaɗe ne da aka keɓe don girkin furoje-furoje da za su sassauta tashin hankali a wuraren tsakanin al'ummomi da kuma tsakanin gwamnati da al'ummomi gwamnati ana tallafa mashi kan siyasar kyautatawa jama'a don ɗaukar ɗawainiyar matsalolin zamantakewa a karkarun da ake tashin hankali Gwamman masu saran itatuwa ne na yankin jihar musamman a yankin jihar difa 'yan boko haram suka yi musu yanka suka yanka su a daren talata washe garin larba a tazarar kilomita goma daga tumur da ke gundumar boso malam, kiyari bulu mataimakin magajin gari na boso ya yi wa gidi abdulrahman karin bayani gaskiya lamarin yi mun yi shi jiyar da maraicin mutanenmu na boso da suke zama a tumur sun ta yi neman ice can wajen bakin ruwa to kuma abin da babu daɗi mutane sun je sun haɗa hannu waɗannan mutane an samu waɗansu sun rasa rayukansu waɗansu sun ji ciwo yanzu dai ban mu iya cewa garan da aka rasa tak-tak kina za mu bar sojin su gida yakin su su yi muna confirme da cewa ga rashin da aka yi yin so sai ɗauku labari cikakke prefer ma ya ta wajen sutura labarin da suka zo mana da shi sai mu ba da za mu yi ma al'umma su kiyaye waɗansu wurare su ta gagan batun hudda ita wannan shi ne babban matsala farske wurin da za a gani da mutane suna zama sun bar wuri shekara uku hudu biyar ya zama daji kina mutane su kiyaye su kiyaye ita wannan da ja kangar na can zamkin icen kangar inda ya shekara guda ɗaya biyu ya zama duhu Ƙaramar hukumar Adarbi Senate da ke cikin yankin jihar Agadez suna fama da matsalar satar dabbobi da burbushin 'yan fashi da makami a lokacin bayan nan. Wannan lamari ne yana matukar ciwa hukumomin yankin tuwo a ƙwarya duka da yake suna tarurruka na wayar da kai. Alhussaini Bahani shine magajin garin ƙaramar hukumar Adarbi Senate a hirarsa da Musa Mamman. daukar basashe da tare hayoyi sun yawa mun sha zagayawa cikin kominikinmu muna gamuwa da janes da uwaye yara muna ce musu su bari wannan abubuwa ba su da kyau yanzu akwai mu da suke zuwa daga wajen hausa sai wata guda ko wata biyu nan mu muna roƙe su su bar wannan doke-doke wannan mutane shi lokacin da za su yi da koma kowa bai taba su ba wannan abubuwa dai muna bisan su duk wanda suke tafiya a kasuwa akwai lokacin da aka yi tare muna kara ga mutane janes masu yi da duka uwayensu ta Allah kowa ya ba yaron shi magana su daina wannan don ka dauki bisa guda ko biyu za su gara mata wannan babban matsala da gare mu ita ce wagga hukuma tana dauka mataki alghadi ba ta iya zamanto ko ina ko ita wannan ba su da yawa Ministocin tsaro na mambobin kasashen jesan Sahel suna wani zaman taron su a na Yamai, inda haɗuwa ce da ke da zumar duba tudun dafawa. musamman bayan ficewar ƙasar Mali daga ƙawancen ƙungiyar G5 Sahel, kamar yadda jarida ta Le Sahel ta ruwaito. Wannan haɗuwar tana zuwa ne bayan da ƙwararru da hafsoshin sojoji mambobi na G5 Sahel suka yi nasu kamar yadda wannan dai kafar ta ruwaito. A wannan shekara an tabbatar da samun ragowar kamuwa da zazzabin cizon sauro a daidai irin wannan lokaci a asibitin Torodi a cewar shugaban asibitin wannan kuwa yana da nasaba ne da irin matakan daban-daban da aka ɗauka wajen yaƙi da cutar daga hukumomin kiwon lafiya. Dr. Garba Halisa shugabar asibitin ta Torodi ta yi muna ƙarin bayani. Bara abun ya yi kamari sosai, aikin ya mana yawa, bana abun ya yi sauki har ga watan Septamba ba mu samu mutane da yawa ba, alhali bara a watan Juli har zuwa watan Ogis. Abun ya yi yawa, mutane suna zuwa da dama nan. Akwai dalili da dama da suka sa aka samu raguwar cutar masassarar cizon sauro. A wannan shekarar ce aka samu yin kamfen rabon sange mai magani, shima yana yaƙi da cutar masassarar cizon sauro. Babu wata hanya mai inganci na ka kare kai da cutar masassarar cizon sabro kamar kwana cikin sange. Ga yara masu ƙasa da shekaru biyar muna ƙarshen yawon rabon maganin masassarar cizon sabro da ake kira CPS chemoprophylaxis karo na uku kenan. Wannan ma wata hanya ce na kariya a gun yara masu ƙasa da shekaru biyar. Hukumomin Nijar sun yanke shawarar sakawa fadamu da ƙoramai kifi a cikin wannan tsari ne a ranar Litinin aka yi bikin sakawa fadama birnin Kwani kifi. Bayan ƙaddamar da bikin, Darakta Mahalli na birnin Kwani ya yi wa Musa Arzika ƙarin bayani hanyoyin da ake bi. mun tahi a tafkin rafi mun yi biki na shirin watsa irin kihi a cikin tafukan nijar gaba dayanta. jihar tawa an samu tafki hudu da za a sama kwanni tabki biyu za a sama irin kihi duk inda adda tabki wanda ake iya sama irin kihi za a sami shi sanin kowa ne bara ba a samu ruwan sama ba shi tafukka sun ka hoƙe in ko babu ruwa babu kihi Allah ya sa shekarar bana an samu ruwa tafukka sun cika kenan dole irin kihi sai an nemo shi an sa sabili da ya mutu tun bara yanzu an samu su iri makamaki a kiyaye a samu lokaci isasshe wanda kihin namu zai girma kuma shi yawanta tafukan namu su horhodo sannan dada a samu a kama Don samun abin da za su ci, mata da dama na ƙaramar hukuma ta gazar da ke cikin yankin jihar Tilaberi suna sarrafa kanwa da kasuwancinta. A cewar Mamu Isufu tun shekara da shekaru suke wannan sana'a kuma sun gaje ta ne daga iyayensu ga abin da take shaidawa Fati Adam. ai gwanda jiri waidu ina da shekaru sittin. fataucin da muke yi shine yin kanwa kan wannan da kuke gani jakai muke dokawa mu je waje mai nisa mu ɗauko ƙasa mu zo mu sa ƙasar cikin tano mu sa ruwa mu tsiyaye su mu sake sa ruwa aiki ne mai wuya ruwan nan da muke tsiyayewa muna neman wani tano mu sa su mu tafasa su sai sai sai sai sun da fulut sannan mu sa su cikin manyan silba su sha iska sai sun yi kabri mu rufe su sannan mu sa su cikin madambaci su tsiyaye yadda ake tsiyaye yar makka in an dafa ta ake zuba ta cikin madambaci ruwan ya tsiyaye sannan mu nemi kara mu dafa su ba mu sussuka su ba mu yi mishi komi haka muke yi sai watanni uku sai yayi sannan mu hidda. amma masar ita kwanaki bakwai take kwashewa mu sa ya bushe mu hidda mu sai da kayan mu aiki ne mai wuya aiki na ne na gade shi ne akwai masu yin shi mu gado ne Ministan cikin gida na ƙasar Nijar Hamadu Adamu Sule da Minista mai kula da sha'anin addinai na ƙasar Algeria a jiya sun buɗe wani masallacin juma'a a Alit da aka gina a cikin haraba babban masallaci. Shakka Sidi Abdurrahman ɗan ƙasar Algeria ne ya gina masallacin. Ƙarin bayani tare da Hamadu Adamu Sule ministan cikin gida na ƙasar Nijar a wajen bikin buɗe wannan masallaci a hirarsa da Usman Umaru. Wannan biki ne babba ga ƙasar musulunci kamar ƙasar mu domin al'ummomi da suke son kasancewa a cikin kyaukyawan yanayi wajen samun zarafin gudanar da addinin su yadda suke so. Wannan babban masallaci ne da za a miƙa shi ga hannunku. Ya fito daga kyakkyawar dangantaka tsakanin kasashen mu biyu, kasashe biyu 'yan uwa da ke raba tarihi guda, iyaka guda. Abinda za mu yi illa godiya da fatan kuma wannan dangantaka za ta ci gaba da karfafa. To yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman rashin kyakkyawan tarbon jami'an kiwon lafiya yana zama kamar matsayin nuna yatsa wanda ke saka waɗansu mata ba sa zuwa gidajen asibitoci lamari ne da ke da iloli ga mata musamman ma masu juna biyu ana shirya tarurruka na wayar da kai da kuma musamman domin yin kyakkyawan aiki tare kamar domin fahimtar juna ga rahoton Mohamed mamman daga Maradi. in ka je wajen awo in ka huskanci madan wata mata ta aniya waraka ke koma can ke koma iniya ta an an tarbe ni amma daga ba ko na sha wahala tun in sha ina ta nakuda har sai ta waye sai gani matsala ta kawo mani muhammad haifa ta hoshi sai suka ce suka tura ni uwa da danta ta ce amma da Allah ruwa mata asiri kan gaya mata in ce tun wani lokaci nake nakuda ruwa mata asiri kuma na allura allura bakwai nayi yanzu ga na zo allura tana yawan sa ni jini kuma yanzu wani shekara ta kudu rabona da haihuwa da ya mata kwararo biyar na je wani likitoci ma sai shekar da ni ma ta ta ce mana in ta inda za Wannan wasu kararraki ne da mata ke yi dangance da tarben da wasu ma'aikatan kiwon lahiya ke masu idan sun zo awo ko kuma lokacin durƙushi. Amma ita Ramatu Ma'azu wata likita ra'ayinta ya bambanta da na matan. amma kuma ta bayyana cewar jami'an kiwon lahiyar sukan wayar da kan matan bisa wasu yanayi. Abu guda ne mu dai muke faɗa a kan shi kamar aka zo haihuwa wurin mu karami ne mata sai su zo wajen sunawa a cikin wuri. Wannan muna magana shi ma ba faɗa ba ne ba muke kwatanta musu ne muke yi kamar a rage a samu mace guda ko biyu tun da wurin mu ya yi karamci. Sai fannin azamta in muka ga wannan muna masa magana shi ma ai nasiha ce muke amma dan hakan ga fi sabila ba mu da matsala aka ce wake dake ba ta kuma shi haraka al'umma al'umma ba kama kowa daidai Allah da ya kara ba mu hakuri ga baki daya mu yi hakuri mu rungumi mu aikin ga mu sai da su su ma dole kuma sai da mu domin kyautata tarbe a cikin cibiyoyin kiwon lafiya ne kwamitotin kula da cibiyoyin kiwon lafiya JS ke shiryar da wayar da kai ga al'ummomin Muhammad Lawali Abdu shugaban kojes na kwamin shi dan kojesin an ɗauke shi wakilin al'umma ne na likitan shi wannan kenan ya kamata duk abin da ake na ko tarbe ko kuma wani abu wanda ba bisa ka'ida dan kojesa ya kamata ya wayar da al'umma shi bisa wannan kuma bakin gwargwado muna yin shi cikin unguwanni ko fada fada ko kuma ko gidan radio tunda mun sha yin tura samdi muna yin wurin ko kuma har dimashi kenan ga duk wanda ke saurari ina ji abin da ake yi gaskiya an dawa samun canji amma kaɗan ne a cewar muhammad lawali abdu laihin ya rarraba kuma wannan yana kawo tasiri ga kasan halartar cibiyoyin kiwon lafiya amma albarkacin ayyukan da kojes ke yi an samu sauyi kasan halartar ya kyautata To ƙarshen labarun kenan yanzu kuma ga Karimu Hasimi Guruza ya shiryo inda zai kawo muku labarun zabarmaci a kasance lafiya.